masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu it's nan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi na cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa na tafi da shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 21 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kusan cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan agustan shekara ta 1965 bakaken fata suka fara gudanar da wata zanga-zanga a jihar alabama wadda take kudu maso gabacin kasar amurka domin neman kawo ƙarshen nuna bambanci tsakanin fara fata da bakar fata a kasar ta amurka da kuma ba su damar bayyana ra'ayinsu kamar kowane ɗan ƙasa tun a cikin shekara ta alif ɗaya tara da da hamsin biyar ne dai aka kafa ƙungiyar fafutukar neman 'yancin baƙaƙen fata da kuma neman daidaita su da sauran 'yan ƙasa fararen fata inda sakamakon yadda wannan zanga-zanga ta bazama kuma ta samu karbuwa a ƙasar hatta tsakanin fararen fata waɗanda ba su amince da cin zarafin baƙaƙen fata ba da kuma nuna musu wariya da ake yi alatilas shekara ta 1968 aka amince da daftarin doka a hukumance a majalisar dokokin kasar amurka wanda ya amince da hakan da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan agustan shekara ta 1944 aka buɗe taron Darbaton Oaks wanda ya bayar da damar kafa majalisar ɗinkin duniya an gudanar da taron ne kaɗan bayan faɗuwar daular nazi ta ƙasar jamus ƙarƙashin jagorancin adolf hitler wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu kuma taron ya gudana ne a jihar columbia ta ƙasar amurka tare da halartar shugabannin ƙasashen amurka burtaniya china tare da soviet inda suka tattauna akan samar da wani tsari wanda zai haɗa al'ummomin duniya domin samun zaman lafiya da kuma hana aukuwar yaƙe-yaƙe da kuma saka dokoki da ƙa'idoji waɗanda za su kare haƙƙoƙi na al'ummomin duniya baki ɗaya wanda bisa wannan tsari ne suka cimma matsaya guda ɗaya kuma akan sane aka kafa majalisar ɗinkin duniya.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba kan hakkin al'ummar ƙasar a duk wata tattaunawa. Hukumomin a Somalia sun ce mutum 21 ne suka mutu a harin da mayakan Alshabab suka kai otal ɗin na Mogadishu. shugaba macron na faransa zai ziyarci kasar algeria bayan tsawon lokaci na tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu tun suka cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba kan hakkin al'ummar kasar a duk wata tattaunawa kalaman nasa dai na wani karin haske ne kan tattaunawar da ake game da batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar da kasarsa ta cimma da manyan kasashen duniya a shekarar dubu biyu da sha 2015 shugaba ra'isin ya bayyana haka ne yau lahadi a wani jawabi da ya yi a dalilin zagawar ranar kasa ta tunawa da masallacin kudus a nan iran ba za mu ja da baya ba kan hakkin al'ummar kasar iran a duk wata tattaunawa in ji ra'isi a daidai lokacin da bayanai ke cewa amurka na nazari game da shawarwarin karshe da iran din ta gabatar a yunkurin ceto yarjejeniyar nukiliyar kasar a shiga tsakanin kungiyar tarayyar turai hukumomi a somaliya sun ce mutum 21 ne suka mutu a harin da mayakan alshabab suka kai a wani otal da ke mogadishu babban birnin kasar da yake sanar da hakan yau lahadi ministan kiwon lafiya na kasar ya ce adadin mutanen da suka mutu a harin ya kai 21 kana kuma mutum 117 sun jikata a harin na otal din hayat da yammacin jiya asabar ne jami'an tsaron kasar da suka sanar da kawo ƙarshen garkuwa da aka yi da mutane a cikin otal ɗin bayan shafe sa'o'i talatin na fafatawa da 'yan alshabab ɗin sai da hukumomin kasar sun ce har yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakan tsaro a otal din duba da irin bamafamar da aka dana a ciki ana dai ci gaba da aza ayar tambaya kan yadda wannan lamari ya faru musamman a otal din da ke karɓar ministoci da manyan jami'an gwamnatin ƙasar. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Kuma waɗannan labaran na nan a shafinmu na intanet hausatv.com. A Kenya ɗan takarar da ya zo na biyu a zaben shugabancin ƙasar Raila Odinga ya ce zai kalubalanci sakamakon zaben shugabancin ƙasar na makon jiya a gaban kotu. madugun 'yan adawa na ƙasar ya dangata sakamakon zaben da mataimakin shugaban ƙasar william ruto ya lashe a matsayin tamakar wasa a wata ganawa da shugabannin addini na kasar ranar asabar musta odinga ya bayyana fatan ganin shari'a ta yi aikinta domin kawo zaman lafiya a kasar a ranar litinin da ta gabata ce hukumar zaben kasar ta kenya iebc ta fitar da sakamakon zaben shugabancin kasar wanda william ruto ya lashe da kashi 50.49 cikin 100 yayin da raila odinga ya samu kashi 48.85 cikin 100 na yawan kur'un da aka kada sai dai bayan sanar da sakamakon zaben hudu daga cikin mambobin hukumar zaben kasar su bakwai sun yi watsi da sakamakon suna masu zargin shugaban hukumar wafula shebukati da rashin karbar shawara mr odinga dai ya sha kaye a zaben shugabancin kasar ne duk da goyon bayan da ya samu na shugaban kasar mai barin gado da jam'iyya mai mulki wanda so biyar kenan da yake shan kayi a zaben shugabancin kasar ta kenya shugaban kasar faransa emmanuel macron zai kai wata ziyara a kasar algeria a makon gobe mai manufar karfafa alaka tsakanin kasashen biyu wannan bayanin na kunshe ne a wata sanarwar bayan tattaunawa da shugabannin kasashen biyu suka yi tawar tarho ranar asabar dangantaka tsakanin algeria da faransa ta yi tsami ne a watan satumban bara bayan wasu kalamai na shugaban macron da kafofin yaɗa labarai suka rawaito inda macron ya cataki wata jaridar ƙasar mai suna le monde da ta wallafa labarin cewa faransar ta yi wa algeria mulkin mallaka cikin zalunci abinda ya yi wa algeria zafi hakan dai ya sa a lokacin algeria ta janye jakadanta daga faransa har na tsawon wata uku bayan da shugaban kasar ta faransa ya nuna sa game da tsamin dangantakar da kalaman nasa suka janyo domin wa lamarin ruwan sanyi bayan hakan dai kasashen biyu suka fara yunkurin farfa'oda da dangantakarsu su inda a watan yuni shugabannin kasashen biyu suka bayyana aniyarsu ta karfafa alaka ko a ƙarshen watan afrilu shugaban algeria abdulmajid tebun ya taya macron murnar sake lashe zaben shugabancin kasar ta faransa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tufan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masaurare saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka kana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kansu shirin na yau da Allah zai dubi ne akan zaben da aka gudanar a kasar kenya da kuma irin sako da wannan zaɓe ke da shi ta fuskoki daban-daban dangane da siyasar afirka da kuma irin darasan da za a iya ɗauka dangane da abubuwan da suka faru a wannan zaɓe sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun a lokacin yakin neman zaɓe william roto wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar kenya ya yi amfani da kalmar al'umma mai gwagwarmaya a matsayin takin yakin neman zaɓensa inda mayar da hankali akan magance matsaloli da dama da suka addabi al'ummar ƙasar musamman ma dai mahimman matsaloli da matasa ke fuskanta a ƙasar ta kenya a ranar goma sha biyar ga wannan wata na agusta ne dai na shekara ta 2022 hukumar zaben ƙasar kenya ta sanar da cewa ɗan takara william roto kuma mataimakin shugaban ƙasa shine lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a fafatawa mai zafi wadda aka yi a tsakaninsa da abokin hamayyarsa raila odinga wanda shi ma ya sha tsayawa takara tun a zaben shekara ta 2007 shugaban hukumar zaben kasar kenya abula chibukati ya ce roto shi ne samu ƙuri'u miliyan 7.18 wato kashi 50.49 da dukkanin ƙuri'un da aka kada yayin da abokin takarar tasirin odinga ya samu ƙuri'u miliyan 6.99 wato kashi 48.85 cikin 100 kenan ya ƙara da cewa na tsaya a gaban ku duk da tsangwama da kuma ƙorafi amma na yi aiki ne bisa dogaro da dokokin ƙasa a bisa doka na bayyana cewa an zaɓi roto william a matsayin shugaban ƙasa mintuna kaɗan kafin shugaban hukumar zaɓe na ƙasar ta kenya ya sanar da nasarar ruto mataimakiyarsa juliana cirera ta shida manema labarai a wani shafin intanet cewa ita da wasu kwamishinoni uku daga cikin mambobi bakwai sun ki amincewa da sakamakon zaben wanda masu sa ido na ciki da wajen kasar suka san ido akan sa bisa zargin cewa an yi magudi dan takarar da ya sha kai a wannan zaɓe rala udinga. ya bayyana sakamakon zaben a matsayin wani shirme yana mai shan alwashin kalubalantarsa a gaban kotu ya kuma yi kira ga magoyabansa da su kwantar da hankulansu tare da tabbatar da zaman lafiya duk da haka an gudanar da zanga-zanga tare da tare da tarzoma a yammacin ranar litinin ta gabata inda masu jerin gwano suka gudanar da zanga-zanga kuma suka yi allawa dai da sakamakon zaben da kuma bayyana rashin amincewarsu da shi lamarin da yake tunatar da mutanen kasar kenya da irin tashin hankalin da ya barke a zaɓukan shekara ta 2007 da kuma zaɓen shekara ta 2017 wanda ke barazana ga tsaro da kuma zaman lafiyar ƙasar kenya baki ɗaya william roto ya yi amfani da kalmar al'umma mai gugurmaya a matsayin taken neman zaɓe ya kuma da hankali wajen yin jawabi ga samarin da suke fuskantar matsala ta neman fita rayuwarsu ya kuma alkawalin cewa manufarsa ta tattalin arziki za ta mayar da hankali ne ka cokaf wajen kyautata yanayin mutanen da ke fama da talauci a matakin farko da kuma samar da aikan yi ga matasa wanda rashin aikan yi a tsakaninsu ke cima al'ummar kasar kinyato a kwarya yana mai cewa waɗannan bangarori su ne abu na farko wanda zai fara mayar da hankali a kansu kafin isa ga sauran ɓangarorin ayyuka waɗanda zai sanya a gaba ya ce ko shakka babu matsalolin tattalin arziki da ƙasar kenya take fama da su matsaloli ne na ruwan dare gama duniya da hakan ya hada da matsalar tsadar rayuwa lamarin da ya yi kamari a duk duniya sakamakon barkewar cutar corona da kuma yakin da ake fama da shi a ukraine wani abin lura anan shine hamshakin dan kasuwar mai shekaru 55 william roto wanda a halin yanzu aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar kenya na biyar shine mataimakin shugaban ƙasar kenya mai barin gado uhuru kenyatta kuma shine ya jagoranci game gamayyar jam'iyyu na kwanza alliance wanda ke nufin kenya farko wanda kuma a cikin wannan gamayyar akwai fitattun 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa da kuma shugabannin al'umma waɗanda suka haɗu a cikin wannan haɗaka domin kafa gwamnati a ƙasar ta kenya abokin hamayarsa shine tsohon ɗan siyasa mai shekaru 77 rela odinga wanda a baya taɓa zama prime ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaɓukan shugaban ƙasa har sau biyar kuma ya jagoranci 'yan adawa a ƙasar tsawon lokaci wasu masu bin diddigin lamarin siyasa ta ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa ba shi da babban goyon baya na ƙasashen yammacin duniya sabanin abokan hamayar sa na siyasa a tarihin zaben ƙasar kenya wanda kuma ko a wannan karan ma abin da ya kasance kenan Raila Odinga ba shi ne ɗan takara da ƙasashen turai na yammacin duniya suke marawa baya ba abokin sa wato ruto william shine turawa suke marawa baya akwai sakonni da zaben kasar kenya yake dauke da su wanda na farko shine babban burin da 'yan kasar kenya suke da shi na ganin cewa tsarin demokuraɗiyya ya tabbata a kasar su duk kuwa da kurakurai da ake samu ta fuska gudanarwa wasu bangarori na mulki a kasar a dai lokacin da yankin yake fama da rudani na siyasa wanda ta wata fuskar yana da alaƙa ne da gazawar siyasa da kuma kwaɗayin mulki daga bangaren sojoji a wasu lokuta waɗannan abubuwa sun haifar da rashin zaman lafiya a wasu daga cikin ƙasashen afirka sannan kuma wani abu wanda shi ma ya fi muni yadda ba kasafe ake gudanar da zaɓuka har a sanar da sakamako kuma a wange lafiya ba musamman ma ganin cewa irin wannan ta faru a ƙasar ta kenya lokuta daban-daban da ma wasu daga cikin ƙasashen afirka inda wanda ya sha kai da magoya bayansa ba sa karɓar shan kai a cikin sauƙi duk da cewa a wasu lokutan da gaske ne ana samun magudi da kuma murda zaben wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne da suke nuni da cewa har yanzu demokuraɗiyya ba ta kai matsayin da ya kamata a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka ba wannan lamari dai yana da buƙatar ƙara zage dantse domin samun mafita ta siyasa domin ta hakan ne kawai za a iya magance matsaloli da dama waɗanda ake fama da su a wasu ƙasashen nahiyar afirka wanda suka hada da talauci ci gaba jahilci cututtuka rarrabo kawuna tsakanin 'yan siyasa saboda dalilai na siyasa da kuma zamantakewa da hakan ya hada hadda batutuwa na kabilanci. dangane da sako na biyu na waɗannan zaɓuka kuwa yana da alaƙa ne da muradin masu kaɗa ƙuri'a na magance matsalolinsu daya daga cikin waɗannan batutuwa shine batun jawo matasa masu sabon jini a jika wannan da ya kasance cikin abubuwa da william roto ya ce zai baiwa matukar muhimmanci a lokacin da ke yakin neman zaɓe duk da cewa ba shi da wani dogon tarihi na siyasa a ƙasar kenya amma kuma kasantar cewa yana da karancin shekaru idan aka kwatanta da abokin hamayyarsa kuma yadda wasu ƙungiyoyin matasa suka yi ruwa suka yi tsaki ta fuskar mara masa baya mai yiwa hakan ya sanya fata a zukatan matasa da dama da suka mara masa baya a kasar kenya sako na uku ya bayyana karar cewa ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke yin tasiri wajen samun nasarar zaɓe a tsakanin ƙasashen yankin baya ga kafa babban ƙawance akwai kuma batun mulki inda mutane da ke kan mulki da wuya ake iya kayar da su sai kuma batun kuɗi wanda ake yin amfani da su ta fuskoki da dama domin samun ƙuri'a wanda kuma william roto ya haɗa dukkanin abubuwan guda biyu wato mulki da kuɗi kasancewarsa hamshakin ɗan kasuwa kuma mataimakin shugaban ƙasa duk da sha dai akwai batutuwa da ake da sabani akan su a tsakanin sa da shugaban ƙasa mai barin gado uhuru kenyatta amma kuma wannan bai kore tasirin sa na matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa ba a siyasance wannan yana daga cikin abubuwa da wasu basana kan harkokin siyasa ke ganin cewa babban aibu ne a siyasar kasashen afirka kuma hakan ne kan hana hazikan mutane masu kishin ƙasa tsayawa takara a kan mukaman shugabanci a ƙasashensu duk da cewa suna da ƙwarewa da cancanta amma ba su da kuɗi saboda haka sun yi nisa da mulki da ma siyasar saboda 'yan siyasa ba za su saurari su ba kamar da kuma ƙwarewarsu da kishin ƙasarsu da cancantarsu ba zai iya kai su akan kujerar mulki ba sako na hudu na zaben kenya shine raraba wadda aka samu a hukumar zaɓe ta ƙasar wanda haka misali ne na wannan giɓi wanda ke shafar mutuncin hukumomi waɗanda suke gudanar da al'amuran zaɓuka kai tsaye da kuma yin mummunar illa wajen iya gamsar da masu kaɗa ƙuri'a da sauran jama'a dangane da harkokin zaɓen wanda hakan ya zama wajibi a magance shi ta hanyar kafa tsauraran dokoki da ƙa'idoji waɗanda za a bi wajen zaɓar shugabanni da mambobi na hukumar zaɓe. Sako na biyar na zaɓen kuwa yana da alaƙa ne da karɓar sakamakon zaben ya zama ruwan dare masu rike da madafin iko ba abu ne mai sauƙi su bari ɗan takararsu ya faɗi zaɓe ba za su bi dukkanin hanyoyi halastattu da waɗanda ba halastattu ba domin ganin cewa ya ci zaɓe yanda kuma a ɓangaren adawa ba abu ne mai sauƙi su amince da shan kayi ba ko da kuwa zaben ya gudana a cikin sahihanci ba tare da wani makudi ba abu na ƙarshe da masana da dama suka yi la'akari da shi dangane da zaben na kasar kenya da kuma zaɓuka da dama waɗanda suke gudana a ƙasashen nahiyar afirka shine dogaro da wasu 'yan takara da suke yi da wasu ƙasashen ƙetare domin su dafa masu baya wajen samun nasara a zaɓe wanda hakan yana haifar da matsaloli ga ƙasa idan irin waɗannan 'yan takara sun samu nasara a zaben domin kuwa dole ne su kare muradun ƙasashen ƙetare waɗanda suka dogara da su ko kuma suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa sun taimaka musu domin lashe zaben wanda hakan kai tsaye yana sayar da zaɓin 'yan ƙasa da kuma kare muradinta kamar yadda kuma abu mafi muni a cikin hakan shine yana shafar 'yancin ƙasa da 'yancin siyasar ta kai tsaye. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin cikin dole anan zamu ji hali zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum giran rediyon Iran na muku baraka da safiya mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamen. Zai amfani da wannan dama domin na isar da sakon gaisuwa ta ga 'yan uwa ga abokan arziki. Farko ina miƙa sakon gaisuwa ta ga mahaifina Alhaji Sani Muhammad da kuma mahaifiyata Hajiya Hauwa Muhammad da kuma abokiyar zamanta Hajiya Maryam kuma da babban yayana Alhaji Abdulhaji alhaji da yake jihar kogi state da kuma yayana alhaji kabiru da yake jihar kaduna da kuma yayana alhaji lawali shi ma da yake a jihar sokoto kuma da babban malami na dan jihar sokoto malam haruna sannan ina bika gaisuwa ta da ga mustapha muhammad sani da dahiru muhammad sani da tasu muhammad sani da bilyamin muhammad sani da buhari muhammad sani da ni kaina abdulmumin muhammad sani da zainab muhammad sani da halimatu muhammad sani assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke ba mu dama don mu yi gashe gashe na karshen mako da farko ina gaida ka kai shugaba uban tahiya a jima ana sai gaskiya cewa da hassan barka ina muka fata alheri ina gaida kai ina muka fata alheri ina gaida shugaban namu mai adalci rabu mai aski ina gaida eh, musu mai dan kuka abdulaziz firezi lawal tati eh, umar taku garin kadamari istadan sa'idu daura eh, yahaya sonidital akwai habu tele kandarawa akwai mashi soja akwai na agwa mai fati akwai leturo mai sans akwai mashi jirgi turin gagwa umar mai shayi eh, akwai lawal madan akwai uda mamadu gidigori akwai alkasim baban lijiman akwai kabiru transa akwai yako mai aski badaraka akwai hassan elhaji umar akwai sanusi garin madatai isufu garin madatai akwai isufu mai gyaran salula akwai isa tatteri akwai usaini star kwalliya akwai tasiu unguwar tudu akwai kabiru sule usman akwai murtala salisu murtala mt Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim Rugar Malam Shawar Lako Gwamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar kowane karshen mako a wannan ma satin mun shigo dauke da sauki kun gaishe gaishen mu zuwa ga mu kamar haka hadda mai kwamfuta mai yaba faru kuma haikalo ga balaruwan kanwa baban gida Abibi Giya Ahmad Ladan Girkau Sanusi Madatte da magaran Yaku mai aski Badaraka Isu Madattai da magaran Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Dozman Taxi Sokoto, Ilyas Yakubu diga Shitu Tahir Gadas Kabiru Solo Usman, Rabe Mai Aski, Samariya Haruna Dan Nijar, Muhammad Dan Bari Bari, Shafi'u Tupac Mai Wata, Tasirin guturu da Magaran na Agwa Mai Fashi, Alkasin Baban Liman har Abdulaziz Preze, Le Toro Mai Sens, Tsoho Mai Albarka Nijar, Hassan Alhaji Umara, Hussaini Star Kasuwa Kwalliya, Baban Girbu Fajiwa kai Ibrahim Haruna Mai Anguwa, Gazali Abdu Tasa, Bukari Roga, tsaro ga benzema da ke agaras isa jikan mai saje gwani lawan ali game da kura da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim gramalin shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na muryar Tahiran. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar yadda aka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau ma na shigo ne domin in gaida yan uwa da aminan arziki. Na farko yana gaida Kabiru Sule Usman bakin kasuwan Taransa da Magaran. Akwai kuma Iliyasu Yakubu Digawa ba zan manta da haɗa rabi mai kwamfuta mai yama local government ba akwai nazifi ibrahim rugan malam shehu akwai abokina samariya haruna idris mazamni kasar libya ba zan manta da murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai shitu tayar agades daga karshe ina fatan dukkan su sun jiya kuma suna cikin koshin lafiya na gode radio iran da farko dai suna na sanusi maɗaɗe da makaran jamhuriyar nijar da yake muna ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama domin in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da kuma abokan arziki da farko izuhu maɗaɗe da makaran usain star kasuwar kwalliya akwai na agwa mai faci da leturo sai kuma raba mai aski da abdul aziz prince akwai mace soja mai adaidaita da abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya shi ma mai adaidaita ina miƙa gaisuwa zuwa ga yakubu mai aski ba da raka a tasu anguwar tudu da magaram akwai hassan elaji umar a nan da magaram akwai kuma kabir sule usman a nan da magaram yake ina miƙa gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu awashe da na je maradi akwai fatima ibrahim turmakin fuso dalla dalla ma'aikaciya a gidan radio liberty da ke nan jihar maradi daɗi ina mika gaisuwa zuwa ga city Taylor a Agadis akwai Alkasim Baba Lima a Hara a Agadis akwai kuma Banzema a Agadis ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Alkasim ana Agadis sai kuma shugaba Iliya mishayi Garkin Daura akwai Ilyas Yakubu Jigawa akwai Haɗabi mai kwamfuta mai yama Ibrahim da Fulani Yayari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Muslim Radio Iraq yau karshen bakwai kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida Iliya Hamidin nan Yamai ina gaida Haɗa mai kwamfuta duk inda suke ina gaida ibrahim haruna ina gaida nazibi ibrahim duk inda yake ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida rahmatu bayan ruwa ina gaida tanko kane na feyiba ina gaida malaki kane na feyiba ina gaida sala majar abiyaso ina gaida alhaji hamza abiyaso ba da bayan haka duk wanda bai na ambata suna ne ba ina gaida kowa da kowa allah sa allah taimaka allah ka ba mu damuna mai albarka amin To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan miƙa sakon gaisuwa da yan uwa da amanan arziki. Da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka, ina gaida Yahya mai garin sulla wanda yake babbar tashar da magaram, ina gaida Muktar mai garin sulla wanda yake babbar tashar da magaram, ina gaida Isuhu mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram, ina gaida kirimo mai sai da waya a babbar tashar da magaram ina gaida dogsman taxi moto ina gaida alkasin baba liman ina gaida isuhu madattai sunushi madattai ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radiyon musulunci ta iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo iran mai albarka barkamu da wani barkamu mu da wannan lokaci muna ƙara miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama mu gaishe da yan uwa da amannan arziki to a yau ma zan miƙa sabon gaisuwa ta zuwa ga yan uwana da abokan arziki na farko dai ina gaishe da kai Hassan Barka fatan ka ya sallar a lafiya sannan ina gaida babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamada sannan ina gaishe da amarya ta Zulaihat Maman Amina sannan ina gaishe da Hamza Shu'aibu ID Gamadan sannan ina gaishe da Suleiman Musa Gamadan sannan ina gashe da almaji abun kure da fatan ya yi sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da ayuba kaura shirmo da fatan ya yi sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da dan kawo madagwal mai shayi hima da ka shirmo da fatan ya yi sallar juma'a lafiya sannan ina gashe da hamsu mai caji bakin titi wato ka shirmo kenan da fatan ya yi sallar juma'a lafiya assalamu alaikum boh hausa da farko suna na usaina haruna na shigo wanga gida ne domin a bani dama in isar da sakon gaisuwa kamar yadda aka saba da karshen mako to ina gaida mai gabatar da shirin na asambarka akwai sanusi madattai akwai ibrahim haruna bingirawa akwai abdulaziz prezi akwai prezidan rabe mai aski shugaba na masu kira da saurare na jihar garin da magaram akwai magaji karo silatan karkar akwai ibrahim gidan kwari akwai muhammadu ladi silatan karkar akwai sarki dabta ahmadu kaura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. suna na Muhammadu Dambari Bari shugaba na fara mazajen daga Nyamai Nijiya. Iris abokina na kaina daga na agar sana gaida ka. Ada mai kwamfuta, ukwasha ada mai kwamfuta. Don gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Akwai abokina na kaina sarkin aiki din na kasa daga na Hammara Ali don gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi. Akwai ada mai kwamfuta shi da kwashe Dana na kaina don gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi. Tsoho mai dubin albarka shi da mai ɗakin shi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi. Dozuman taksiman daga na birnin da maga magaram dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi kai duka alage da su <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabir sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar niger to alhamdulillah da yake ma muna karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da abannan arziki da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato malam hassan barka da awal kunya da tayar amin da zainab bashir da abdullahi katsina bayan wannan ina gaida mai gidana sanusi madattai ina gaida isu madattai akwai tasu an unguwar tudu akwai baba iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai da tayar a za akwai adawa mai kwamfuta mai yama akwai ibrahim haruna akwai uda mamadu shatkori akwai nazifi ibrahim rugal mana shagari da yawale sani ta kai da Iliyas prezidan na fada ra'ayin zaci a gadez za alkasim baba liman a gadez da dozuman taksi moto zandar akwai eh, mamadu dan bare bari ya mai da tsoho mai albarka ya mai da fatan kowa da kowa ya ji kuma yana cikin koshin lahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashi hausa na biyo suna na da mai kwamfuta kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan laya afirka da farko zanga da mala hassan barka akwai adamu yanzu daura mansur ali nasarawan birnin kebbi sabiyar birnin da hautin zamfara kwamar ilyasu yakubu diga shugaba ilyas mai kanti da shagarkin daura kadore daga gadan fulani walji isa jikan mai saje toro nazifi ibrahim rugan malam ahmed ladan girkawa akwai gwani alilawal gama da kura kano baban gida bubu fajiwa ta kai sanu sama da ta da magaran yusuf madatai da magaran isa abubakar tsohon mai albarka akwai shi ta tahir agar zaba zamanta da ibrahim haruna bindira da ke nijar ba akwai muhammadu dan bari bari kabiru sule usman da ke da magara akwai yakubu mai aski ba da raka ibrahim nuhu cc fefe da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai ba zan manta da uda muhammadu ba da ke gidigori akwai hassan akwai hussein star kasuwar kwalliya da magaran ba zan manta da tasu unguwar tudu da magaran ba da babban abokina kuma baban gida buba fajewa ta kai suna na hada mai kwamfuta mai yamma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Biyo ya cawo sa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiyar kuke ba mu dama muna gashe gashe na karshen mako. Albarkacin ranar Juma'a yau muna meka gaisuwan mu ga abokan arziki musamman ma kai uban iya shugaba uban iya a jima ana yace gaskiya Hassan Barka. Ina maka fata alheri a madadin ka dukkan yan gidan radio Iran da yan cikin gidan mai tara albarka muna maka kowa fata alheri. Ina gaida ka ina jinjina maka ina maka fata alheri. Ina gaida president fondateur shugaba mai adalci cewa da rabi alhaji mamman Rabe mai aski akwai president kwamil hamisu mai dan kuka umar taku garin Mari ina gaida sabiu show garin karyami malama amatalla malama gala tula eh, dan minista badariya share eh, Fasuma sultana ina gaida dukkan yan kungiyar masu kira da sauraron radio na jihar da magaran musamman ma president fondata eh, president coordination cewa da musa bada masu consul a madadin shi ina gaida dukkan yan kulob da fara na jihar da magaran bayan haka nan ina gaida dukkan abokanmu na arziki albarkacin wannan gida muke sada zumunci cewa da 'yan jihar agres 'yan jihar niamey 'yan jihar maradi 'yan jihar tawa 'yan jihar difa da duka 'yan jihohinmu na afirka musamman ma 'yan najeriya muna musu fatan alheri mai magana da zaman taksi moto a daidai sau tribun official daga damar jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyu mai albarka mai magana isu baban sale ne ga cikin tashar da magaran ina so a bama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida yabi kwali ina gaida malam hamus kulab da magaran ina kwa uwana ina gaida asan alhaji umar ina gaida gado da diga ga dan fulanin wadi ina gaida man shehu president na kulab da magaran ina kwana ina gaida ali gurji ina gaida abdi krimo ina gaida nura mai gyaran salula daga karshe ina gaida asan barka mai shirye shirin nan ina maka fatan alheri to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne har yanzu akan wani abu wanda yake mai muhimmanci tambaya da wani bawan allah ya bujiro da ita dangane da imamanci da matsayin yan shiya kan wannan al'amari na imamanci da kuma bambancin imamanci da khilafanci shine wanda ya yi wannan tambaya mu ko muke ba da amsa to zuwa wancan shiri da ya gabata cikin yarda Allah mun fahimci hakikanin bambanci da ke tsakanin khilafanci da imamanci sannan matsayin 'yan shi'a akan wannan al'amari shine duk wanda zai zama zai jagoranci al'ummar musulmi bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam to lalle ya kamata ne ya zama yayi shi ne da nassi kuma nassin nan mun yi bayani a kansa mun yi bayani akan abin da Allah ta'ala ya dora mutane a nasi nassi shine wanda yake tabbas idan ku ba nassi to wani abu ne wanda muka bujiro da shi cewa wannan zancen a yi shura ko a je a yi zaɓe wannan wani al'amari ne na al'amarin mutane amrun nasi ne kamar yadda muka yi muka bayani to amma al'amarin shugabanci da halifancin manzo to al'amari ne na nassi al'amarin Allah ne amrullahi ne kamar yadda muka bayani to wani abin da za mu cike wannan shiri da shi a cikin al'amura shine lallai waɗannan shugabanni waɗanda za su zo bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi ta isharori a wasu shirye mu na baya manzo ya yi bayanin ya nuna cewa su goma sha biyu ne to su goma sha biyu nan waɗanda in ka rike su ta ɓangaren wanda suke bin mazhaban ahal baitu yan shi'a abin da suke nunawa manzo kuma ma ya yi ishara hadisi sananne wanda wannan hadisin wani lokaci can mun karanto shi yanzu za mu sake bijiro da shi ya kuma gaba ga sunayen mutanen nan mutane wata rana ya ga imam hussein alaihi salam a gaban sahabbansa sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su hada imamun wannan imami ne ya nuna imam hussein ce hada imamun ibn imamin dan imami ne akhu imamin dan uwan imami ne wa abu a immatin tisa kuma baban imamai guda tara to kaga in ka kirga za ga cewa manzo nan ya cika goma sha biyu nan to su waye waɗannan imamai goma sha biyu na farko dai kaga imamu ali alayhi salam shine mahaifin imam hussein alayhi salam so shine kaga wannan cewa shi imam hussein imami ne kamar yadda manzo ya nuna sai kuma babansa wato yake cewa ibnu imami dan imami wato babansa imam ali alayhi salam shi ma imami ne ahu imamin dan uwan imami ne hassan bin ali alayhi salam shine dan uwan imam hussein wanda shi ma imami ne to kaga wa'annan abubuwa ya nuna mana ali bin abi talib imami ne hassan bin ali shi ma imami ne sannan shi kansa hussein bin ali shi ma imami ne kaga imamai guda uku kenan yanzu to waɗannan imamai guda uku to bayan waɗannan imamai guda uku imamu ali alaihi salam imamu hassan alaihi salam wa imamu hussein alaihi salam sai kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da imam hussein cewa kuma kai abu a immatin tisa'a wato kai mahaifi ne na imamai guda tara to waɗannan imamai guda tara waɗanda duk gaba ɗayansu daga tsatson imam hussein suke 'ya'yan imam hussein ne su ne imam zainul abidin sai imam muhammad al-baqir sai imam ja'far sadiq sai imam musa kazim sai imam aliyu rida sai imam muhammad naqi sai kuma imam aliyu taqi sai kuma imam hassan al-askari sai kuma imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif waɗannan gaba ɗaya in ka ƙirga su su ne za su baka imamai goma sha biyu waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa bayansa akwai imamai goma sha biyu a wata riwayan kuma yake cewa bayansa akwai halifofi goma sha biyu to su ne waɗannan to irin waɗannan jerin gwanon na imamai waɗanda 'yan shi'a suka yi imani da su a matsayin su ne shugabanni kuma su ne annabin allah ya yi ishara zuwa gare su kuma su ne tabbatattu a cikin nasi aka ce su ne za su jagoran al'umma baki ɗaya to su ne 'yan shi'a suka riko da su a matsayin shugabanni bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan riko da suka da su sun yi riko da su ne bisa nasi nassi ne daga manzo sallallahu alaihi wa sallam allazi la yantiqu anil hawa wanda baya magana ta son rai sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma idan muka dubi ɗaya bangaren na ahlus sunna waɗanda su suke cewa ba haka ba su ma sun ce eh sun yadda akwai imamai goma sha biyu to amma wai wannan jerin gwanan sunayen imamai din da 'yan shi'a suka yi amfani da su ko kuma suka yi riko da su tunda riko da su suka yi bisa umarni na annabin allah sallallahu alaihi wasallam ba wai bisa son rai ba to su wai saboda kurin 'yan shi'a sun yi riko da wannan imamai su kuma ba sa son su bi abin da 'yan shi'a suka bi duk abin da dan shi'a yi ko da ku sunna ce ko da ku nassi ne ko da ku qur'ani ne ya umarni in dai sun ga dan shi'a yana yin wannan su sai su ce a'a ba ya ba to kaga wannan wai su suna nuna cewa menene suna nuna cewa wai sun yi wa 'yan shi'a tawaye ne ba ku 'yan shi'a suke wa tawaye ba Allah subhanahu ta'ala da manzansa suke wa tawaye domin abin da Allah ya umarta abin da manzon Allah ya umarta Allah cewa ya ma'ata kuma rasulu fa khudhuhu wa ma an hu abin da manzo ya zo muku da shi ko rike shi hannu biyu wanda kuma ya hana ku hannu daga gare shi to amma ku kun ce a'a tunda yan shi'a suna yin abu kaza ba za mu ba ko da ko suna ne mu ba za mu ba tunda yan shi'a na to ka ku yi amma abin shine nassi shine hakikanin abu idan su ta bangaren na ahlus sunna suka ce ba wannan sunayen waɗannan imamai goma sha biyun nan waɗanda 'yan shi'a suka riko da su ba za su riko da su ba su akwai a cikin su can akwai waɗanda suke kirgo imamancin sai su eh, ko kuma shugabanci za a ce dan su ba ma masa cewa imamai dama sai su ce halifofi sai su ce a misali abubakar sai umar sai usman sai ali sai mu'awiya wai har misali suka sa mu'awiya sai kuma yazid bin mu'awiya sai wani ne abdulaziz eh, duk um, wani waɗansu wanda suka so na cikin bani umayya din nan wa'annan shugabannin bani umayya waɗanda suka karkatar da addinin ma da yawan su har da su a cikin imamai goma sha biyu to waɗannan abun in ka zo kirgan ma wasu lokutan a can bangaren nasu sai ka zo wani gurin sai su ga cewa in sun kirgo ne sai su ga to ai yayi zalunci a guri kaza ya za a musanya shi kuma za a ce to amma ai bayan da za a yi tun da shugaba ne wai kama eh, ta kono walla alaikum sai su kawo wani hadisi cewa kamar yadda kuke haka za a ainihin kasance an shugabance ku saboda ka in shugaban ku ya zama zalimi to abun ya dawo gare ku ku ne azzaliman kenan shi shi sa aka dora muku a shugaba azzalimi sai su tafi akan ko da dai wani shugaba ya yi kaza ya yi kaza to shi kenan ai al'amarin al'umman ma haka ta kasance sai su kirga hadda irin waɗannan ai ta tafiya hadda ina jin hadda wasu kirgan ma wasu suna kirgawa da hajjaj bin yusuf a sakafi wanda ya zo ya karkashe al'umma ya kashe jama'a ɗaukar ran da ya yi allah ne kurin ya sani a cikin masallaci ya taba shiga ya aka sa aka rarrafe kofofin masallacin ba wanda ya fita daga cikin masallacin duk wanda suke cikin masallacin sai da ya yanke musu kawuka waɗansu suna sanya shi daga cikin shugabannin nasu wal iyazu billah to hal ya kamata mutum wanda yake bin addinin Allah subhanahu ta'ala wanda ya riko da musulunci ya kasance mutum ne mai bincike kuma in ya binciko ya san gaskiya to ya bi gaskiya din a kowane lokaci muna yin wannan tsokaci Allah cewa ya alhaku a haku an yi ba ubangiji cewa yi ita fa gaskiya ita ta cancanta a bita to ka yi bincike in ka yi binciken nan ka binciko ga gaskiya to ka bi wannan gaskiyar wani ta'asubanci wani iyaye da kakanni na sun yi kaza ko sun ce kaza ko malamai na sun ce da ni kaza ko kuma na ga mutane suna yin kaza su ne mafi yawa in na rududu su ne akan abu kaza wallahi wallahi wannan ba dalili bane a wajen Allah subhanahu ta'ala abin da kai bincike ka gano gaskiyansa kai tambaya ta hakika ba tare da ta'assubanci ba aka gaya maka kuma ga gaskiya din ka binciko ka tabbatar da gaskiya to wallahi samun kwanciyar hankalin mutum shine ya bi wannan gaskiya din in ko ya ce ba zai bi ta ba to tsakuwan nan kuma kowa kowa kowa sai ya koma zuwa ga Allah kullu nafsin za'iqatul maut kuma komawa din nan a wajen ubangiji Allah hisabi zai wa dukkan wani awutun wanda yake doron kasar nan matukan ya bi annabin Allah ya bi sakon Allah ya bi nassi ya yi abin da Allah ya ce bisa nasi to alhamdulillah zai je tarar da hisaban yasira hisabi mai sauƙi amma ga nasi ga abin da aka ce ga doron shari'a ga abubuwa ga shiryawa ta rasulullah a fili sai ka ce a ni malami na ya ce kaza ko kuma mutane na sun yi kaza ko kuma al'umma ta kaza ko kuma ni abu kaza to duk da ga uzurorinka to wannan kuma ranar kiyama sai ka je ka ba Allah uzurin naka mun ba za mu hukunci ba duk al'umma bayan Allah ne Allah shine zai hukunci baina ibadihi tsakanin al'umma bayinsa abin da yake mai muhimmanci dangane da wanda ya wannan tambaya shine mun ansa masa tambayansu dangane da hilafanci da imamanci da kuma me yasa 'yan shi'a suke riko da imamai gashi nan duk abu ne a fili abin da kuma duk ya shige wa mutum duhu mutum ya zama mai tambaya ka zama mai tambaya Fas alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun haka Allah ta'ala yake cewa ku tambayi ma'abuta sani akan al'amura idan har kun ba ku sani ba to akwai wa'anda suke su sun san abubuwa to ku tambaye su sannan in kun tambaya an gaya muku gaskiya to kada kuma ta'assubanci ya hana ku bin gaskiya din imamanci da halifanci nassi ne kuma al'amari ne na Allah ta'ala amrullahi ne ba amrun nasu bane ba shura bace wannan duk abubuwa ne wanda yake tabbatar shi kamar yadda muka bayani to insha Allah da fatan wannan mai tambaya mun amsa masa tambayar sa a dungule muna fata mun rufe wannan tambaya insha Allah za mu sake dubawa a cikin ainihin takardun tambayoyin da kuka tutturo mana mu sake ɗauko wata tambaya domin ita ma mu shiga ba da amsarta a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. da idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin ahzab ko kuma rundunoni ko kuma yakin gwalalo a shirinmu da ya gabata dai mun ci gaba da magana kan yakin ahzab inda muka bayyana irin busharorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa na cewa al'ummarsa za ta sami rinjaye kan manya-manyan kasashen duniya na lokacin wanda suka hada da daulolin farisa da roma da kuma kasar yemen mun ji kuma yadda munafukai wanda suke tare da shi a lokacin suke ganin maganganun nasa yaudara ce kawai saboda doɗewar zukatansu daga sanin gaskiya idan mun sake komawa kan munafukai a yakin ahzab za mu ji yadda munafukai suka bayyana abin da yake ɓoye a cikin zukatansu a fili don fahimtar su kan cewa an gama da musulmi wasunsu ba su san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin da yake ba da bushara na samun nasarori a wannan yakin Allah ta'ala yana cewa kuma a lokacin da wata kungiya daga gare su ta ce ya mutanen yasriba ba ku da wani matsayi saboda haka ku koma kuma wata ƙungiya daga gare su na neman izini ga annabi suna cewa lalle gidajenmu kwaranye suke alhali kuwa ba kwaranye suke ba ba su da nufin komai face gudu cikin suratul ahzab ayat goma sha uku kamar yadda ya zo cikin wasu hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam baya son a kira madinansa da sunan yathriba don sunan bai da kyau asalin kalman tana nufin yaƙi ne amma kamar yadda ya zo cikin wannan ayar za mu ga cewa wa'annan munafakai suna kiran mutanen madina ya ku mutanen yasriba ba ku da wani matsayi a yau don saba wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam akan sunan da baya so haka ma dangane da su Allah ta'ala yana cewa a wata ayar a cikin suratul ahzab kuma da an shige ta a kansu daga sassaninta sa'annan aka tambaye su fitina wato kafirci to lalle da sun je mata kuma da ba su zauna a cikinta ba face kaɗan cikin suratul azab aya ta goma sha hudu a wannan ayar yana nufin da kafirai za su sami nasara a kan musulmi su shiga madina sannan su buƙace su su a na munafakai da su koma kafirci da sun je wa kafircin ma'ana da sun kafircewa addinin musulunci su koma addinin shirka sai kuma aya wacce take yabo muminai wa'anda suka tabbata akan imaninsu kuma a shirye suke su baje rayuwarsu don kare wannan addinin dangane da su ne allah ta'ala ya saukar da wannan ayar inda yake cewa daga mumina akwai wasu mazaje da suka gaskata abinda suka yi wa allah alkawari a kansa sa'an nan a cikinsu akwai wanda ya biya bukatarsa kuma daga cikinsu akwai wanda ke jira kuma ba su musanya ba musanyawa cikin suratul ahzab aya ta 23 dangane da wannan ayar hakim abul qasim al-hasakani daga cikin malaman ahlus sunna yana cewa ya ji ali da abi talib salam yana cewa dangane da mu ne aka saukar da wannan ayar wato mazaje wa'anda suka gaskanta alkawarin da suka yi wa Allah yana cewa na rantse da Allah ni ne mai jiran shahada ban taɓa sauya ba ko da kaɗan kuma kafin haka akwai mazajen da suka yi shahada a cikinmu kamar hamza shugaban shahidai da ƙarshe dai dangane da yakin azab allah ta'ala yana cewa kuma allah ya mayar da wa'anda suka kafirta da fushinsu ba su sami wani alheri ba Allah ya isar wa muminai daga barin yaƙi kuma Allah ya kasance mai ƙarfi mabuwayi cikin suratul ahzab aya ta 25 a cikin wannan ayar da Allah ta'ala ya tabbatar da cewa shi ne ya wadatar da mominai daga shiga yakin ahzab don babu yakin da aka yi in banda mubarazan da ali dabi talib salam ya yi da amr bin abdulwat kuma ya kashe shi da wasu kaɗan amma babu wani yaƙi da aka shiga kamar wanda aka yi a badar da kuma uhud don haka allah ta'ala ne ya yaƙin ahzab wato ta iska mai sanyi da ya kora a kansu ko kuma cacen baki da makirci da kuma iska mai ƙarfi da sanyi da ya tura musu ta hana su sakat har sai da suka bar wurin suka koma daga inda suka fito To masu sauraro anan nan za mu dasa aya a cikin mu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To nan ma kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da ke sauran lokaci kaɗan za mu ta sosai daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba kan hakkin al'ummar ƙasar a duk wata tattaunawa kalaman nasa dai na wani karin haske ne kan tattaunawar da ake game da batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar da kasarsa ta cimma da manyan kasashen duniya a shekarar da sha biyar shugaba ra'isin ya bayyana haka ne yau lahadi a wani jawabi da ya yi a dalilin zagawar ranar kasa ta tunawa da masallacin kudus a nan iran ba za mu ja da baya ba kan hakkin al'ummar kasar iran a duk wata tattaunawa in ji ra'isi a daidai lokacin da bayanai ke cewa amurka na nazari game da shawarwarin karshe da iran din ta gabatar a yunkurin ceto yarjejeniyar nukiliyar kasar a shiga tsakanin kungiyar tarayyar turai hukumomi a somaliya sun ce mutum 21 ne suka mutu a harin da mayakan alshabab suka kai a wani otal da ke mogadishu babban birnin kasar da yake sanar da hakan yau lahadi ministan kiwon lafiya na kasar ya ce adadin mutanen da suka mutu a harin ya kai 21 kana kuma mutum 117 sun jikata a harin na otal din hayat da yammacin jiya asabar ne jami'an tsaron kasar suka sanar da kawo karshen garkuwa da aka yi da mutane a cikin otal ɗin bayan shafe sa'o'i talatin na fafatawa da 'yan alshabab ɗin to da wannan zamu karkare sai idan Allah mu gobe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin abdurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya